Hukumar tsaron farin kaya ta DSS a Najeriya ta ce a baya-bayan nan ta bankaɗo wani yunkuri da wasu ƙungiyoyi ke yi da tayar da rikicin addini da na kabilanci a Najeriya ta hanyar kalaman tunziri da farka kawunan mutane. Makasudin hakan shine a ingiza 'yan ƙasa su afkawa junansu a irin tarzoman nan na kabilanci ko bambancin addini. Wata sanarwa da hedikwatar hukumar ta DSS ta aiko mana wacce kakakinta Dr. Peter Afunyaya ya sanya wa hannu, na gargaɗin masu wannan shirin tada fitina da siwa kansu kiyamun laili, in ba haka ba kuwa to za su yaba wa aya zaƙi. Na tambayi mai bincike kan sha'anin tsaro Dr. Kabiru Adamu ko ta wace fuska suke ganin wannan gargaɗi na hukumar ta DSS? wato idan muna son mu yi nazarin irin wannan gargaɗi a mahanga na tsaro sai mu duba wani irin tsari ne ƙasa take tafiyar da shi ƙarƙashin tsari na tsaro a wannan akwai tushi wadda aka yi ma shi wannan tsarin na ƙasa wato abu manufa biyu ne ake son a cimma wato manufa na farko na gargaɗi da kuma manufa na tsoratarwa duk wani tsari na tsaro wadda najeriya take bi to wa'annan su ne abubuwa biyu wadda ke son ta cimma wannan dai ne gargaɗi karo na biyu a ƙasa da makonni biyu da dss ke yi inda a baya ma ta yi gargaɗin cewar ta bankaɗo wani shirin da wasu ke yi da sa hannun 'yan kasashen waje na haddasa rudani a Najeriya. Ƙwararru irin su Dr. Faruk Bibi Faruk na Jami'ar Abuja ga yadda suke kallon wannan gargaɗi na hukumar ta DSS. Hasali ma dai in ka kalla kuma waɗanda suke magana ta da hankalin nan da suke yi a bidiyoyi da suke nuna hotuna da suke waye ba ɓoyayyu ba ne wasu suna zaune a ƙasashe kama na turai ingila da ragowansu su namdi kanu nan da muke ganin suna fitowa da abubuwa kuma suna tabbatarwa kuma suna gaya mutane a ji a abu kaza a kashe ko kuma a kora ba mu ji gwamnatin najeriya ma ta iya kiran ko da ambasadan ƙasar da suke zaune suke wannan abu abubuwan ta yi korafi a kai ba wanda abin da muka san shi ne na farko da kasashe suke yi to ni ko irin wannan banji, ji najeriya ta samu kwarin gwiwar gwamnatin najeriya ta ce ta yi wa wani ba wanda suke cikin ƙasar nan an san su sai a ce ma an ba oda a kamo su ko kuma a tafiyar da su kama yadda ake tafiyar da ko mabarnata wanda kuma dama su mabarnatan ne sai kuma ka ji magana ta shiru a uh, Hassan. To ko irin wannan gargadi ka iya yin wani tasiri kuwa? har ila yau ga Dr. Kabiru Adamu. Irin wannan gargadi ba tare da an kama wanda ke da laifi ba kuma an gabatar da shi gaba kuliya ba kasafai yake tasiri ba. A wani lokaci yana iya ingiza wayanda suke yi din su fito su yi abin da suke son su yi to lokacin ne za ka ga hukuma ta zo ta kokarin kama su to amma saboda siyasa a Najeriya ba kasafai ma ake kama irin wayan Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria